أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم <coughs> وبعد السلام عليكم ورحمة الله مسرارو سرارو مركم مددري sannan da haduwa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kare musu jan gora ah, muna tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale kamar yadda muka saba mun yi mako goma sha ɗaya wannan shine zaman mu na goma sha biyu cikin rahmar Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi muna cikin tarihin uwarmu uwarmu duk wani mumini ana Aisha radiyallahu anha yar gidan Sayyidina Abubakar Allah ƙara masa yadda jikar abu kuhafa shi Allah ƙara masa yadda yar uwar abdullahi da abdurrahman da asma Allah ƙara musu yadda gaba ɗaya muna cikin tarihinta muna gabar abin da ya shafi darajojinta manaƙib ɗinta lallai malam ya koro mana darajoji masu falala kuma kamar yadda malam ya alƙawarwanta insha Allahu alal ba za su gaza hamsin ba waɗanda za a fito da su wannan shi ma tsakura ne wannan baiwar Allah in za a ce za a yi kwakulo darajojinta ubangiji Maɗaukaki shi kaɗai ya san adadinsu. amma malam zai taƙaito a kan guda hamsin da izinin Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi masa jagora mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kwaikwayon kyawun tadojin wannan baiwar Allah ya kuma ba mu ikon kwaikwayon ayyukan suna alkhairi ya haɗa mu da su a gidan karama mai sauraro kan cika ka da surutu muna tare da malam a wannan zaure karmakallahu mai sauraro ne muka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sai dai ayi hakuri wa malai yana fama da mura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya sa kafara mala bakar abdulsalam muhammad gwali babban limamin masallacin juma'a na alhaji muhammad mazab da ke kofar ruwa kuma malami a makarantar koyar da nazarin harkokin shari'a ta Kano School of Legal Studies ta Malam Aminu Kano babban darakta na shirya samina na kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa wannan matsayi ne ko kuma mu'ami ne da aka nada malam a yan satuttuka da suka wuce na roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi nasara a cikin wannan shiri eh, jagoranci da aka bashi Allah ya sa albarka a ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa ya bar kyakkyawan ambato a wurin Allah ya sa a samu nasarar da ba a taɓa samu ba Allah maɗaukakin sarki ya sa kuma ya kammala cikin nasara akramakallahu Allah ya riko da hannunka to sauraro sai mu fara Alhamdulillahi لله رب العالمين muhammadin الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم idan yan uwa ba su manta ba a wancan darasin namu mun taɓo batun a cikin darajojin ta mun kawo a daraja ce 22 cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan dogara da fatawarta da kuma tabi'ai kuma sai muka shiga cikin kogin fatawoyin nata da ilimin nata to nan ya rage ɗanyi wani tsokaci guda ɗaya a ƙarƙashin wannan matsalar cewa na Na'isha ba ita tafi kowa ilimi a cikin sahabbai ba gaskiya balma in aka ware aka ce a ja ɓangaren sahabbai kowa ya san sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi shi ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai kamar yadda abu sa'idin hudiri Allah ya ƙara da a gare shi ya tabbatar sannan kuma a in ka duba za ka ga ilimin umar da usman da ali ilimi ne mai matuƙar nauyi abin da aka rawaito na cewa rabin addinin nan za a karba a wajen nana aisha hadisi ne wanda yake <coughs> mara inganci cewa ku zo shatsar dinikum anil humaira ku karɓi rabin addinin daga wajen wannan kyakkyawar mace alhumaira shine kyakkyawan mace wadda launin jikinta yake ba ba fari ne dau ba akwai jaji a jikinsa wannan hadisin hadisi ne wanda yake yana da rauni matuƙa gaya ibnu kasir Allah ji kansa da rahama yake cewa na tambayi babban malamin mu kamar da faɗa cikin tofatu talib bi ma'rifati hadisi mukhtasar ibn al-hajib yace wannan hadisi ne garibi jiddan bal ma munkari ne na tambayi babban <coughs> malaminmu alhafiz abul hajjaj mizzi ya bai san shi ba ma'ana <coughs> bai san asalin hadisin ba kuma shi ma ibn kasir Allah ya tsansa rama ya ce har izuwa yanzu yana ta neman isnadin hadisin ma bai iya ganowa ba imamu zahabi Allah ya tsansa da rahama ya ce wannan daga cikin hadisai waɗanda suke masu matuƙar rauni waɗanda ba su da isnadi ba a san isnadin su ba haka al-imam a cikin kashaful khafa wa muzirul albas fi mashtahara min min al-ahadith ala alsinatin nas imam al-ajluni yake cewa ibnu hajar Allah ya ji ansa drama a cikin a hadisan ibnu hajib da ya imla'i yake cewa shi ma la a'rifu lahu sanadan wala ra'aituhu fi shay'in min kutubil hadisi illa fi nihayat ibn kathir yace shi ma gaskiya in ba a cikin an ba wal bidaya wan nihaya ta ibn kathir ce shi bai ga wani inda aka kawo <coughs> wannan hadisi ba <coughs> saboda haka maganar a ce za a karɓi rabin addini a wajen ummu na Aisha in dai batu ne na ingancin hadisi to wannan hadisin bai inganta ba amma mulla ali alkari yana cewa sai dai ma'anar hadisin ingantacciya ce ma'anar hadisin ingantacciya ce bal ma wasu malamai sun yi mubalaga kwarai da gaske wajen kora duk wani hadisi da aka ji aka ji ambatan humaira a ciki kamar yadda shi al-imam al-hafiz ibn kathir din Allah ya ji da rahama ya faɗa yace wa sa'altu shaykhana imaduddin wannan kai <coughs> shi kai yace to kana shekuna hafiz hafiz ad-dunya abu al-hajjaj al-mizzi rahimahullahu ta'ala yaqulu kullu hadisin fihi dhikr al-humaira batil yace duwar hadisi da kaji an ambaci al-humaira a ciki kaji kalma al-humaira ta zo da matsayin sunan na Aisha to wannan hadisin ba hadisi ne ingantacce ba hadisi ne na ƙarya illa hadisin fi fi sunanin nasa'i sai dai hadisin nan na azumi a cikin sunanin nasa'i ah, to amma duk da haka malamai sun ce gaskiya ba haka bane akwai wasu hadisan da yake akwai zikirul humaira a ciki kuma hadisan ingantattu ne misali kaman hadisin da ya inganta a cikin sunanin nasa'i sunan kubra na imamun nasa'i a cikin kitabu ishratin nisa' Eh, babin da yake magana akan ibahatul rajul li zawjati an-nazar eh, babin da yake magana akan miji zai iya bawa matarsa dama ta fito ta kalli wasa in ana yi ya rawaito shi ta hanyar Yazid ibn al-Had ibn al-Hadi an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama take cewa wata rana mutanen habasha <clears throat> sun shigo masallacin annabi sallama suna yin wasu abubuwa na wasa sai mazala suna ke cewa ya humaira a tuhibbina an tanzuri ilaihim kina so ne <clears throat> ke ma ki kalli wasan ummu na aisha Allah ya kara yadda a gaisa ta ce eh to an dai san hadisin na na aisha ta ce bawar kalli <clears throat> ne ya dame ni ba amma so nake yi duniya ta zo ta ga irin yadda nake a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayina ba wai a gajiya ne ta kallon ba wai kallon ne yake damuna ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta tambayarta ya isa tana a'a ya isa tana a'a kawai don ta nuna wa mutane matsayinta da darajarta a wurin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai mu kula da wannan sosai um, idan muka duba waƙi'in addini sai muga ga rabin addinin a wajen umuna Aisha aka karbe shi Allah ya ƙara yadda a gare ta tana dai cikin mataki na farko na masana a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama amma <coughs> idan ka duba abin da al-Imam al-Hafiz Abu Hafs Umar ibn Abdul Majid al-Qurashi ya faɗa a cikin idahu mala abin nan a cikin littafin mala isma'ul muhaddisu jahalahu al-imam mayyanaji ko almayanji duka ana faɗa na abu hafs umar ibn abdulmajid al-qurashi yake cewa ishtamala kitabu al-bukhari wa muslimin ala alfi hadisin wa mi'atai hadisin min al-ahkam yanzu idan ka ɗauki hadisan bukhari da muslim za ka ga hadisai dubu ɗaya da ɗari biyu ne waɗanda suka kunshi hukunce-hukunce to sai ka duwa gana na aisha nawa ta rawaito a ciki sai ce farawat aisha min jumlatul kitabai ne mi'atain wa naifin wa tis'ina haditha in ka duba iya hadisan da aisha ta rawaito a cikin dubu da ɗari da wani abu na za ga ɗari biyu ne da casa'in da wani abu su ƙarasa ɗari uku ba ah, kaga kenan lam yukharraj an an al-ahkam minha illa yasir yace gaskiya in ka duba zaka ga a dai a hadisul ahkam ɗan kaɗan aka rawaito daga wajen ta Allah ƙara yadda aka ta al-imam al-hakim abu abdullahi an-naisaburi sahibu kitab al-ma'rifa yake cewa <coughs> fa humila anha rubu'u shari'a to in dai misali ka ɗauki lissafin zaka ga kusan kaso ɗaya bisa hudu na shari'a ne aka rawaito a wajenta a shi sai mayyana ji yake cewa abu hafs ya ce warwina bi sanadina an baƙi ibn makhlad <coughs> radiyallahu anhu anna aisha ta rawat a wa mi'atai hadithin wa asharata ahadith ya ce mu da isnadin mu zuwa ga baƙi ibn makhlad sahibul musnad wanda da littafinsa ake gwada gejin adadin yawan hadisan sahabbai na shine littafin da aka ce an samu wanda hadisai suka fi yawa a cikinsa fiye da kowane littafi to amma sai dai izuwa yanzu mu ba mu riske littafin ba manyan dai da suka ra'ayi su zahabi da sauransu su sun riske shi cewa anna aisha ta na aisha rawat alfain wa yi hadisin wa asharata hadis ta rawato hadisai dubu biyu da ɗari da goma 2210 sai ce na rawa ulufa an rasu sama arba'atun wa'anda ko suka rawaito hadisai masu tarin yawa irin wannan a cikin sahabbai hudu ne abu huraira wa abdullahi bin amrin wa anas ibn malikin wa aisha radiyallahu anha wayannan guda hudun kusan duk sun rawaito hadisai sama da dubu ah, kuma haka ne dama in ka kara ma a cikinsu akwai wa'ansu da ake cewa سبع mina الصحب فوق الألف قد نقلوا من الأحاديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر wannan guda bakwai su suka fi kowa yawan hadisan annabi sallallahu abu hurairata sai sa'ad shine abu sa'id al jabir ibn abdullah sai anas ibn malik sai kuma aisha siddiqa bintu siddiq sai kuma abdullahi ibn abbas sai abdullahi ibn umar allah ƙara yadda a gare su to <coughs> wannan daraja ce daga cikin darorojin ummu na aisha akwai daraja ta ashirin da shida za mu tafi shine mahaifinta sahabi ne kakanta ma sahabi ne Allah ya ƙara yadda a gare su duk da cewa ba ita kaɗai ce take da wannan matsayin ba da darajar Musa bin Uquba a cikin Al-Maghazi kuma ya kawo wannan al-Imam Ibn Salah ya koro a cikin muqaddima cewa la na'rifu arba'atan adrakun nabi sama hum wa abna'uhum illa ha'ula'i al-arba'a mutum hudu ne muka san suna da wannan matsayin na ɗaya abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi mahaifinsa da ɗansa abdulrahman da muhammad dukkansu a sun riski iyayensu kaga shi abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya riski mahaifinsa a matsayin musulmi sai kuma ɗansa abdulrahman da muhammad Ibna abi bakirin in kaga za ka lissafa sai zama 'ya'yan musulmai uban musulmi kakan ma musulmi to wannan daraja ce da ummuna aisha take da ita allah ya ƙara yadda a gare ta kuma ya kamata a faɗe ta a matsayin daraja da kuma matsayi duk da cewa wannan matsayin ya fi karkata zuwa ga abin da Allah yake ganin dama ya bayar wanda mutum baya kokari kawai don dai ya zama iyayensa su zama kaza ko ƴan uwansa su zama kaza ko wani abu duk kokarin da zaka yi dai sai abin da Allah subhanahu wataala ya basu in dai na karfin imani ne da kuma yin aikin da Allah subhanahu wataala yake so darajar sa 27 cewa mahaifinta shi manzo Allah suma ya fi so fiye da kowa daraja ta 28 a idan ka kirga mutane annaban Allah sama su ne sama da kowa babu kamar su to kana gama annabawa fa idan za ka zo gama garin mutane wanda ya fi kowa daraja a cikin ragowar mutane waɗanda ba annabawa ba shine mahaifin Nana Aisha Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi an tambayi Imam Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya cikan shi da rahama aka ce aka ce masa wahal fi zalika shakkun aka tambaye shi aka ce masa kai shin abubakar shine fiye mafifici a cikin mutane gaba ɗaya bayan mazala sama ya ce to wahal fi zalika shakkun au dama akwai kokonto ne akan haka an taɓa yin kokonto akan wannan matsalar akwai wanda yake ganin ba haka ba ne ba wadaka wannan <clears throat> ne manzo Allah sallama ya ma ambata haka kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga Muhammad ibn al hanafi Allah ya kare da a gare shi yake cewa na taba tambaya annabi na taba tambayar mahaifina nake ce sayyidina Ali ke nake ce masa a cikin mutane waye ya fi alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce Abubakar sai nace sai kuma wa sai ce sai Umar sai na ce sai na ji tsoron kada ya faɗi wani mutum kafin ya faɗi kansa sai na ce masa sai kuma kai na ce kai sai wa sai ya ce na ce sai kuma kai sai ya ce a'a ni ai da ka ganni nan ɗaya ne daga cikin gama garin mutane wannan sai na ya faɗa haka ne an Allah ya ƙara yadda a gane shi saboda haka a ita shi sai na abokar Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda yake mahaifin ummuna Aisha alal itlaq bayan manzo Allah sama ba wanda ya kai shi daraja shi sa Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari da ya tashi sai ya buɗe babu yake cewa babun a cikin kitabul manaqib babu manaqibi abi bakarin da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan darajojin abubakar Allah ya kare yadda a gare shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi a darajoji sai abubakar to sai kuma matsala ta 29 a cikin matsalolin darajojin ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta shine daga ƙarshe ya zama kowace mata a cikin mata annabi sallallahu alaihi sallama girkinta ɗaya ne ita kuma sai Allah ya haɗa mata girki biyu ya zama girki biyu take takan karɓi annabi sallallahu alaihi so a sati so sama da yadda kowace mata take karɓarsa ma'ana so ninki domin sau da Allah ya ƙara yadda a gare ta lokacin da ta fahimci cewa yanayin girma ya kama ta gudun kuma kan manzo Allah sama ya rabu da ita sai ta fahimci mai manzo Allah sama ya fi so ta ga yana son kwanan Aisha girkin Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta to sai sauda ɗin ta ce to ta sadaukar da lokacin ta ta bawa Aisha a matana su annabi sallallahu ya mata karamci ya ci gaba da zama da ita kai ya rabu da ita kuma haka sai ta faru sai yasa ummuna Aisha tana ta fi kowa falala a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ta wannan fifikon sai mas'ala ta talatin wato idan ta yi fushi annabi sallallahu alaihi sallama yana rarrashin ta har sai ta daina fushi wanda wannan ba karamin daraja ba ce ita ma daga gare ta Allah ya kare da gare shi Allah ya ƙara yadda a gare ta to sannan kuma duk da haka ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta muka tafi daraja ta talatin da ɗaya idan ka tattara matan duniya gaba ɗaya aka ce wace mace ce ta fi kowace mace yawan riwaya daga annabi sallallahu alaihi sallama za ka ga na aisha ce ta fi kowa hadisanta sun fi na kowa yawa eh, shi yasa za ka ga idan ka duba za ka gani da matan annabi salama da waɗanda suka rayu ma a lokacin dukansu in ka auna hadisansu ba wacce hadisanta gaba ɗayan ka ware ma hadisansu ka ware nata za ga nata za su iya fin nasu gabaki ɗaya a lokaci guda wannan umma na aisha kenan allah ya ƙara yadda a gare ta sai kuma matsala ta talatin da biyu shine <clears throat> ah, umu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ta kasance ah, <clears throat> manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana son duka abin da take so duk abin da take so manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana son sa lokacin da aka hata da kayan wasanta ta tashi tana wasa sai na abakar zuwa inkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda yana son abin da ita ma na Aisha take so Allah ya kare yadda a gare ta to daga cikin matsalolin a daga cikin darajojinta da matsayin da take da shi ita ce a sabanin da aka yi akan matsayinta a wurin annabi sallama wannan idan an hada da khadija kenan to amma idan ana maganar matan da annabi sallama ya rasu ya bari to ummu na aisha Allah ya kara yadda a gare ta ba tare da sabani ba na ahli sunna ita ce afdalu zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallama allahi tawaftu tufiya anhunna du matan da annabi sallama ya rasu ya bari to babu kamanta babu kamar ummu na aisha Allah ya kara yadda a gare ta saboda haka ta samu wannan matsayin da kuma wannan daraja <clears throat> daga cikin matsayin da take da shi da kuma daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata shine <clears throat> wannan zamu je na talatin da biyar kenan shine yawan ibadat domin an rawaito da wahala ka ga ranar da ba yin azumi kamar da ibn sa'ad ya rawaito a cikin tabaqat ta hanyar alƙasim ibn muhammad allah ya ƙara yadda a gare shi urwatu bin zubair allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda yake cikin almustadrak na imam al-hakim da kuma kitabu marifatu sahaba nasa yake cewa in ji urwa yake cewa wata rana muawiya ibn abi sufyan Allah ya kare yadda a gare shi ya aiko da nana Aisha dirhami dubu aiko ta ce zama bai kama ta ba ta dinga rabar da wannan dirhamin ta dinga rabarwa ka dinga rabarwa sai barira ku yangarta kenan Allah ya ƙara yadda a gare ta baiwarta sai take cewa ya malam mu'minin ke fa azumi kike yi kuma baki da wani abu da zaki ki sha ruwa gashi kuma kin ta san ma kashe wannan kuɗin ga baki ɗaya ba zaki ki ɗan rage wani abu ba fa hallab ta'talana min habi dirhamin lahama dirhami dubu aka turo miki da sai ki ɗau dirhami ɗaya ai ki sai mana nama da shi sai na aisha bayan ta ba gama rabar da kuɗin sanda ake gaya mata wannan magana sai take cewa lau zakirtini la fa'altu ai da kin tuna min a lokacin da nake rabawa da na ɗaukan mana kaga to ita azumi take akwai yaushe kuma saboda tsabagen kirki ma ta rabar da kuɗin ba ma ta yi tunanin cewa bari ta sayi wani abu ba saɓanin mu da yawancinmu idan muna azumi to fata muke a sha ruwa mu ci daɗi mu sha lagwada to amma ita ummuna Aisha Allah ya ƙara da a gare ta sai gashi abin da take da shi ma mantawa take yi da kanta bata damu da abin da za ta ci <clears throat> daga cikin manaƙib ɗinta da darajarta shine ah, je na talatin da shida tana da wara'u da tsantseni akwai bambanci tsakanin wannan matsalolin guda uku akwai zuhudu <clears throat> akwai wara'u akwai kuma taƙashuf shi zuhudu shine barin dukkan abin da zai cutar da mutum a lahira wannan shine zuhudu hmm. don haka zuhudu ko kusa ba wai yana nufin ƙaurace wa jin daɗin rayuwa ba a'a yana nufin duk abin da zai taɓa wa mutum sa to ya bashi to idan ya zanto misali mutum zuciyarsa tana son ƙawa da ado to sai zama ba zai samu adam ba sai ya shiga cikin wani abu da zai iya janyo fushin Allah to sai ya kyala adam da kawar da jin daɗin ya fuskanci abin da yake ya fi muhimmanci shine neman lahirarsa wannan shine zuhudu amma idan ya zanto mutum zai samu kyalekyalin duniya ba tare da ya wahalar da kansa ba ko ya shiga cikin wani abu da zai tsayar masa da neman lahirarsa ko shakka babu wannan ba laifi ai ba zai zama wai dan kaga mutum da kaya masu kyau kuma ka ce masa ba shi da zuhudu wannan shine zuhudu shine tarku ma ya yadurru fil akhira to sai kuma shi kuma wara'u ne mutum ya ƙauracewa abin da shi kuma ba zai amfanar da shi a lahira ba ko da ba zai cutar da shi ba amma ba zai amfanar da shi a lahirarsa ba to a nan <clears throat> da al'amura na rayuwa na cin abinci da na saka tufafi da na hawa ababen hawa da na zama a wurare masu kyau da sauransu akwai abin da yake tabbas idan ka ɗauke shi daga farkon sa har karshen sa zuciya tana san shi kuma ba zai cutar da kai a duniya ba zai cutar da kai a lahira ba amma dai ba zai janyo maka wani lada ko ɗaya ba to wannan idan akwai wasu abubuwa muhimmai da ya kamata mutum ya karkata zuwa gare su to ana an halatta masa zai iya barin wa'ancan abubuwa na, duniya din to anan sai a ce yana da wara'u ah, to sai kuma taƙashuf kuma shine ah, barin abin ba zai amfanar da kai a duniya ba ko kuma barin abin wato ba zai amfanar da kai a duniya ba shine kamar a ce tsimi da tanadi misali mutum ne idan ya ci shinkafa da nama za ta cika masa ciki sannan kuma idan ya ci garin kwaki ma zai cika masa ciki sai ya gato ai garin kwakin ya fi haka kawai sai ya ci garin kwakin mhm. to shi wannan idan mutum ya iya haƙuri ya cika sharaɗansa to halal ne ba wai mustahabbi ma bane ba kwata-kwata shi ba ma baka cika ma burgewa ba dan kayi ta kashu sai dai kawai in ka ce take da bukata kamar wanda yake cikin tsananin talauci ai dole ma ya takashe ko baka ce masa yi ba ai dole ma ya yawwa amma da zuhudu da wara'u shi zuhudu yakan zama wajibi akan mumini kuma yakan zama mustahabbi mafi yawanci zuhudu tilas ne saboda duk abin da zai cutar da kai a lahira ai sa tilas ne a gare ka amma kuma idan ya zanto akwai larura misali a ce Eh, yanayi ne da kusan yanayin rayuwa ta sa kusan kowa ga yadda yake yi to kai kuma sai ka zo ka tilastawa kanka akan cewa dole za ka bi azima da da abin da yake shi ne mafi wahala ko da zai sa ka tafiya a sannu a hankali to a nan <coughs> ba za a lazimta wa kowa dole sai ya irin naka ba amma kai in kaga kayi ai babu laifi to idan su su ummu na Aisha Allah ya kare da a gare su idan ka kalli in aka ce maka suna da wara'u da zuhudu ka kai tunanin a cikin tsummokarai suke rayuwa kawai yanzu abin da ta yi dinnan na na aisha an kawo mata dirhami dubu amma ta rabar da shi a ranar gaba ɗaya tana azumi ma ba ta rage hatta wanda za ta sha ruwa da shi ba har sai da barira ta ce mata dakin ɗan rage mana dirhami ɗaya min sai nama tunda azumi kike a miki abu ta ce a ah, kun sani kun tuna min <coughs> to wannan kaga ya isa ya nuna maka cewa inda za a samu wata cikin mata a sama din kuma ita kuma tafe naman yau da na gobe da na jima ba za a ce mata ita kuma ba ta san Allah ko ba ta san addini ba wacce ummu na Aisha za ta iya ne tana da karfin juriyar da za ta iya yi da haka ba a aibata wa mutum dan bai irin wannan ba <coughs> shi yasa sai na Umar Allah ya kare da a gare shi lokacin da yake kan halifanci da aka yi shiga yunwa sai ya daina shan nono ya daina cin nama shi ai komai tsananin yunwa akwai wanda Allah yake yassare musu baka rasa masu halin da suke da guzirinsu da tanadinsu kuma shi ma Umar yana cikinsu to amma shi sai ya kiye amfani da wannan don ya tilasta wa kansa jin abin da talakawa suke amma ba wajibi ba ne akan kowane sarki tunda Allah ba a harkar mulkin ya samu wannan ba a harkarsa ce ta yau da gobe akwai wani mai kuɗin yana can shi kuma yana cin nasa to da haka misali shi da ya haka akwai wata niyya da ya yi kyakkyawa ta ya samu ƙarfin tuna abin da talakawa suke ciki don kai ya bacci to wannan niyya ce za ta sa ya samu lada ba wai mujarradin shi kenan ka ce to tun da garin mu din nan na gari su duk talakawa ne ko duk gidadawa ne don haka ni ba zan saka kayan da za a kalle ni ba to haka kawai wa hana ka amma idan misali saka kayan zai iya ɗora wasu akan wani tafarkin da za su shiga duk inda za su shiga su fita sai sun irin naka kai kuma kana tausayawa rayuwarsu ko baka da wata hanyar da zaka bi ka hana su fadawa cikin wannan abun to dan Allah dan kuma ka ceci rayuwarsu sai ka ki sai zama ladan ba wai na ƙin sa kayan bane masu tsada a'a lada ne na ceton yan uwa da taimako wanda shi kuma wani abu ne ke da yake da asali a shari'a to ummuna aisha ta kasance tana da wara'u sosai da gaske hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim imam muslim ya rawace shi a cikin kitab bahara babu tawqiti fil masai al khuffain cewa <coughs> wata rana shuraih ya tambaye ta game da abin da ya shafa shafa akan khufi sai take cewa Allah ya ƙara yadda a gare ta je ka wajen Aliyu ɗan Abi Talib ka tambaye shi domin ya fi kowa san ya fi ni sani ta sani na na Aisha tana da fahimta amma saboda tsantseni da taka tsantsan sai ka mayar da abin zuwa ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba wai dan tana tsoron kar ta yi banna ba to kaga wannan wara'u ne ba zai za kuma a zo alazumta wa duk wani malami a ce in aka zo aka tambaye shi in akwai wanda ya fi shi sani sai ya ce a je a tambayi wanda ya fi shi ma in dai ya sani zai iya ba da fatawa akan wannan al'amari idan dai ya zama yana cikin ahal fatawa da sauraro muna roƙon Allah don rahmar sa ya samu cikin masu wara'u da tawa'u da da zuhudu da wasu tadoji masu kyau da wannan baiwar Allah Allah madaukakin sarki azurta ta da shi muna cikin shirin magamata na gari tarihin uwar mu'minai na Aisha radiyallahu anha halka ta goma sha biyu tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwale Aban Tariq babban limamin masallacin Juma'a na Alhaji Muhammad maza wanda ke ungo kofar ruwa kuma eh, babban darakta na Samina a kungiyar jama'atu da ta bida a wai sunna ta ƙasa Aban Tariq hafizahullahu wa ra'ahu mun share minti talatin da biyu a cikin wannan shiri mun yi gaba ta farko yanzu bayan malam ya sha ruwa za mu ɗora gaba ta biyu insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a wannan tattauna akan wakar Allah sai mu ɗora. alhamdulillah wa sallallahu sallam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd daga cikin abin da zai ƙara nuna maka wara'unta da tsintsininta wajen barin abin da yake ba tilas ne sai an bashi ba shine yadda ta dinga mu'amalantar ɗakin ta bayan an binne Umar Allah ya ƙara da a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallama halalin ta ne um, mahaifinta mahraminta ne amma Umar ba mahraminta bane ba to uh, daga cikin manya-manyan malamai masana kamar yadda <clears throat> Imam al-Hakim a cikin Mustadrak ya rawaito ta hanyar Hisham ibn Urwa daga babansa Urwat ibn Zubair daga Aisha <coughs> Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa kuntu adkhulu albayta alladhi dufina fi dufina ma'ahuma Umar to take cewa na kasance a na kasance ina shiga ɗakin da aka binne manzo Allah sama da Abubakar lokacin da aka hada Umar tare da su tace ma dakhaltu illa wa ana mashdudun alayya ta ce ba taɓa shiga sai ba sai na rufa jiki na ruf haya'an min Umar saboda ina jin kunyar Umar to a nan Umar ba shi da rai hasali ma an binne shi ma akwai hijabi babban hijabi tsakaninsu to amma jin cewa akwai wani wanda ba mahaifinta ba mijinta ba to don haka sai take ƙara jin kaman gashi nan yana ganinta haka take ji a ranta to amma <coughs> wasu daga cikin malamai kamar ibnu kasir Allah ji kansa da rahama ya kawo wajahin haka game da imam zarkashi ya ambata a cikin al'ijaba cewa <coughs> ibn kasir ya ce wa wajahu ma qalahu wa wajahu hadha ma qalahu shaykhuna al-imam abu al-hajjaj al-mizzi yace abu al-hajjaj al-mizzi ya bada amsa akan haka yake cewa anna shuhada akal ahya'i fi quburihim hmm. kaga ai shahidai matsayinsu kamar masu rai ne a cikin ƙaburburansu wa arfa arfa'u jatin fihim to kaga kenan kamar Umar tunda shahada ya yi kamar yana da ransa kenan a cikin kabarinsa da haka ita Aisha sai take jin nauyi take ga kamar ga Umar ɗin yana nan da rai kuma ah, al-Imam Zarkashi yake cewa idan aka ce to ai Imam Tirmizi Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito daga Umuna Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a wata rana kai tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai take cewa hasbuka min safiyati min safiyata kaza wa kaza kai ai ita dai ka da mutuniyar ka safiya ita ai tafiya kaza da kaza ma'ana tafiya tsayi wannan kaman babu wara'u kenan a ciki ko kuma tafiya kai gajarta sai manzo Allah ke ce mata laqad qulti kalimatan law muzijat bima al bahri lamazajatu ce wannan kalmar ke saboda tsabagen dattin da ke tattare da ita da za a watsa ta a cikin ruwa sai ta canja ruwan ga baki daya hadisi ne kuma hasanun sahihu <coughs> to sai ce wannan kaman kun ce na Aisha tana da wara'u to kuma ya aka yi ta haka sai ke ce wato إنما صدر هذا القول عن عائشة مع وفور فضلها وكمال عقلها لفرط الغيرة الغريزية التي jubilat alaiha qulubul bashariya abin da isa ta faɗi haka saboda idan aka zo batun kishi kuma maganan addini a wajen mace ba a kiyasin kishinta da rashin addininta maganar addini yinta ake yin ta daban magana kishi kuma sai a dube ta a matsayin wani abu na gariza da halitta shi yasa alqadi iyad ibn musa abul fadl al-yahsabi Allah ji kansa yama a cikin al-ikmal shine ikmalul mu'lim akwai al-mu'lim na imam al-mazari al-maliki wanda yayi sharhin sahihu muslim to bayanan bai yi shi yadda ya zama ya isa ba ya wadata sai da alkali iyab ya zo ya yi ikimalul mu'lim ya cika abin da shi mazari din bai ba sannan bayan nan kuma sai al'imamul ubbi shi kuma izo shi ma ya gana na na abin nan din na alkali din yana buƙatar ciko sai ikimalu ikimalul mu'lim sai shi ma dai kuma dai sai zama yana da buƙatar kari sai a sanusi ya zo ya mukammilu ikmal ikimalul mu'lim saboda kaga al-mu'lim na mazari ikmal al-mu'lim na al-qadi iyad ikmal ikmal al na as-sanusi al-ubbi mukammil al kuma na as Allah ji kansu da rahama gaba ɗayan to shi al-qadi a cikin ikmal al-mu'lim ya nakalto daga Malik da waninsa cewa mace a idara mata zaujaha bil fahishati ala jihatil ghairati la yajibu alaiha ita fa mace da za ta zo ta zargi mijinta ma da cewa ya yi ya aikata zina a karamakumullah a fani Allah iyakum to in dai aka gano kishi ne yasa ta faɗa haka to ba za a yi mata haddi ba suka ce suka kafa hujja da cewa wa ma tadril a a'lal wadi min asfalihi ita mai kishi kamar da ke cikin musannaf abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani an daga ibn jurayj daga al-hasan al-basri da cewa wata mata ta samu mijinta tare da yana mu'amala da wato wata jariyarsa irin kuyangarsa kenan sadaka sai kishi ya motsa mata ai sai ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi da ta rabu <coughs> sallallahu alaihi sallama sai ta je har ta rike ta a wurin sai ta ce inna hazana ta ce ya rasulullah wannan wannan wannan mazinaciya ce <coughs> sai ta ce wallahi ya rasulullah ƙarya take min sai take cewa kawai dai kaji kaji yadda al'amarin ya kasance to shi kenan sai ta kokarin ta kama gemun mijin nata sai manzo Allah sama ya tsawata mata sai ta sake shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai ita wannan algairau ita mai kishin nan ma ta diril ana a'ala alwalidi min asfalihi ai ba za ta iya gane maka saman dutse ko kasan dutse ba ita yanzu ta fita daga cikin yanayin tsarin mutum to amma nan hadisi ne mursal tunda zamu ga isnadin Hasan al-Basri ne yake cewa annam ra'atan kuma marasilu Hasan laysat bi dhak Ba a kirga su a cikin marasilu masu ƙarfi ka hadisi ne wanda yake mai rauni a matsayin wannan a matsayin hadisi amma kuma waƙi'i a zahiri haka ne gaskiya mace mai kishi fa takan kasa fahimtar gaba da baya takan kasa gane ƙabali da ba'adi <clears throat> to wannan wannan shi ne yana nuna mana cewa dai na Aisha Allah ya kare da a gare ta tana da wara'unta tana kuma da tsantsininta matsala ta talatin da bakwai cewa in na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana taƙama da kasancewar ta amarya kuma amaryarsa wata rana kamar yadda yake a cikin al ta hanyar Usman ibn Umar hmm. daga Yunus daga Abu Shaddad daga Mujahid daga Aisha Allah ya kara da gare take cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fito to ya fito kenan falamma kunna bil harri in sarafna wa ana ala jamalin wa kana آخر العهد فيهم وأنا أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين ظهر ذلك السمر وهو يقول وعروسا فوالله إني لعلى ذلك إذ نادى <coughs> مناد أن ألقى الخطام فألقيته فألقيته فأعقله fa’aƙalahu Allah azza wa jalla dahu. take cewa mun fito tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ta ce muna cikin tafiya ina kan raƙumi to kawai sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin ina tsakankanin bishiyoyin nan na ƙaya sai na ji manzan Allah sama yana cewa wa arusa wayyo amaryata amaryata kenan amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu kuma suka ce a'a wannan akwai tashifi <coughs> cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama yadda abin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin da ya tafi an tafi da shi raka janaza no. a madina to ya dawo sai tarar da ummu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta tana cewa wara asa wayo allah kaina yana ciwo sai ce wa ana wara asa ni ma allah kaina yana ciwo to anan ba wai wa arusa ba wannan wara asa ne <coughs> to allah alam dai abinda muke tabbatarwa a nan shi ne lallai na Aisha tana cikin matar da Annabi sallama yake alfahari da su kuma yake eh, gairu mustab'ad ba abu ne da zai nisa a ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ambace ta da wannan sunan ba ko kuma ta sifa da eh, takila wasu daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi za su iya musharaka da ita idan aka dau arus a matsayin matar da ta shigo gidan mutum a farkon aure sannan kuma za ta yi fice da sunan ita kaɗai idan aka yi la'akari da cewa ita bata taɓa yin aure ba sai lokacin da aka kawo ta gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta'awwan da suke ƙara nuna mana darajarta da matsayinta a matsalan ta falalata ta talatin da takwas kenan sai mu ce yadda manzala sallama aka rawaito yakan yi tsira da ita wanda kuma ba a rawaito cewa yana yin tsira da wata mata cikin matansa ba <coughs> hadisin sananne na cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i da ibnu maja kuma bi sanadin sahih rawahu ibn hibbana wa sahahahu ta hanyar abu ishaq al-fazari daga hisham ibn urwa hmm. daga urwatu ibn zubair daga abu salamata ibn abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu daga ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa <coughs> wata rana mun fita <coughs> ina tare da manzo Allah sama a wata tafiya da aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni to mu yi tsere muka yi tsere sai na huce shi da kafata hmm. take cewa amma daga baya kuma bayan na dan tara nama a jikina sai kuma za a ya ƙara cewa a zo a sake a sake yin wannan tsira din da aka zo aka sake yin wannan tseren kuma fasa bakani sai maza Allah sallama ya riga ni sai ya ce hazi bi tilka to kin ga wannan hucekin da nayi ɗauke ta ki tara ta da hucekin da ne da kika yi in an haɗa daidai kenan yanzu mun yi kunnan doki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, Imam Zarkashi yake cewa a cikin wannan akwai fa'ida babba da zamu iya fahimta ta halaccin wato halaccin tsira na mata mata za su iya yin tsere sakamakon ako sabanin abin da wasu da wasu daga cikin malamai suke cewa la ya juzu as sabaqu war ramyu minan nisa yake cewa wannan magana ce ta as-saimari a cikin littafin al-ifsah yake cewa saboda annahunna lasna min ahli al-harbi saboda shi tsere wata ruksa ce aka yadda maza su yi saboda su samu ƙarfin fita yaƙi to mata kuma ba sa cikin waɗanda za su yi yaƙi ballantana a ce su samu ƙarfin fita yaƙi don haka shi a ganin su cewa mata ba za su yi tsere ba kuma wannan yake cewa imamun rafi'i da ibnu ar duk sun rawaito daga wajen sa kuma suka tabbatar ce to wannan hada mushkilun bima zakarna in aka yi la'akari da abin da muka kawo na maganar nana Aisha ta yi tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga to ashe shi tsere ba wai dan yaƙi kawai ba amma dan yakin ne kuma ai su ma mata za ta iya kaurewa ta ɓace ya zama za su iya yin yaƙi a don haka su ma mata a za su iya yi illa an yukhassasa almana'u bi musabaqatil mar'atil mar'a ce to shikenan in <coughs> wannan sai dai a keɓance shi da mace ta yi tsayar da mace to sai kuma mm, matsala ta talatin da tara mm-hmm. ummu na aisha Allah ƙara yadda a gare ta Allah ya zaɓar wa annabi sallama ita ba ita da kanta ta kawo kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan manqaba ce da yusharikuha eh, yusharikuha ha sa'iru zaujaci rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yawancin mata annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓa masa akai kaman ah, wasu wasu wasu wato wasu iyayensu ne suka gwada kaman suna sha'awa wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su ne domin ya janyo kulla kyakkyawa alaka tsakaninsa da danginsu wasu kuma manzo Allah ya aure su ne don wafa'i to ita kuna na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wato a zaben mata zaben Allah ne ya zaben masa ita al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin kitabu Fathul Futuh yake cewa wata rana Zainabu ta zo ta yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallama ƙalubale ta ce kullu kunna zawwaja ha abuha dukkanku babanku ne ya aurar da ku a wajen manzo Allah sallama wa ana zawwaja ni rabbi ni kuma Allah ne ya aurar da ni ya ɗaura aure na kaga ai Allah ya ce falamma qada zaidun min ha wataran ka ha muka ɗaura maka aure da ita to sai take cewa in <coughs> ya zainabu laƙad sadakti wa laƙad sharakatki aisha to sai manzo Allah sama yake cewa to ai aisha ma ta yi musharaka da fi anna Allah ba'asa ha fi saraqatin min harir <coughs> ma'a jibrilu fajallaha an ɗauko ta a cikin wani abin ɗauka tare da Jibrilu a cikin yanayin surata, sai aka nuna mini ita aka ce hadhihi zaujatuka wannan ita ce matarka to wannan sai malamai suke ganin cewa to anan ai ita ma ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta a wato aurawa zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita akai Allah ne kuma ya zaɓa masa da kansa to <coughs> daga cikin manaƙibu na ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta shine ba ta ganin abu da aka yi wanda take ganin cewa ba haka ba ne kuma ta yi shiru in dai gaskiya ce to ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta za ta fito ta faɗe ta to anan za mu faɗi irin wanda wannan kuma ita ce man ƙaba ta arba'in dama mun ce za mu kawo hamsin ko kuma arba'in to za ta ce a'a ga yadda abin yake wannan za mu ga a cikin abin da za mu shiga na darasi game da ita irin jara'atta in an ce jara'a shine karfin hali da rashin sauka a kan gaskiya in gaskiya ce za ta fito ta gare ta to anan kafin in shiga Eh, zan ɗan yi tambihi akan wani abu muhimmi jiddan mhm. ah, irin jara'ar sahabbai daban take da rashin kunya akwai rashin kunya da rashin mutunci akwai kuma jara'a da ƙarfin hali ita jara'a ana santa shine ka fito ka faɗi abin da shine haka Allah ce wannan kuma haka aka ce da manzo Allah sama fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in hmm. aka ce kuma ya yawan rasulu balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fama ballaghta risalata hmm. wallahu ya'simuka minan nas kuma haka sahabbai suke kuma za mu zo mu ji a cikin misalai da namazij na na Aisha hmm. su kuwa masu tsaurin ido su ne waɗanda suke ganin cewa ba wanda ya isa su raga masa mas'ala ce ta ilimi masa'il ɗinnan na ilimi akwai mas'alar da take dalilinta ya tabbata ba shi da wata matsala ko aya ce ta zo a ƙur'ani ko hadisi ne ya zo ta hanyoyi ingantattu wanda babu matsala akan dalilin to amma kuma dalalar ma'anas ma'anar da dalilin yake ɗauke da ita akwai ma'anar da a yanke ba ka da wata matsala akan ko shakka akan cewa ga iya abin da take nufi nassi ne sarihi kuma sa'an nan qat'iyyud dalala to wannan idan aka samu malami ya saba wa wannan matsala dole a gyara komai girmansa komai malintarsa idan an san yana nufar ya gaya wa mutane gaskiya ne sai ya kuskure to kuskure ba wanda ya huce shi annabawa ne kawai ba sa yin kuskure idan ka ga wani abu ya faru wanda a zahirinsa a sura kuskure ce to a fi haƙƙi na Muhammadin sallallahu to yana cikin babu inna ma an sa'u sali a sunna kamar yadda ba za a ya a biyu a sallar la'asar ya idar sai kuma zulya daini a kafin ibn amr ya ce a kusurta salatu amma am hadasa shay'un ko am nasita a wata ruwaya kaga anan in ka ɗauke wannan <coughs> idan malami aka ga yayi wani abu wanda ya saɓawa abin da yake Eh, qat'iyyus thubuti ne qat'iyyud dalala ne to sai a gyara masa da ladabi zulyadain shi yana da tabbas din raka'a bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma ba zuwa yayi ya faɗi wata kalma wacce za ta tayar da hankali ba sai ya jingina rashin sanin zuwa gare shi sai ya mika tambaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai ya je wani abu ya faru mm, kuma wannan idan ka ɗauki sirar sahabban manzo Allah za ka ga haka suke yi idan aka samu cin karo da wani abu wanda yake katsayi to haka suke yi a cikin mutunci da daraja ba wai kawai a zo bujira kake yi malam wani ya gama karatu ka bibiya ka ji akwai wani waje da isaba in akwai sai ka ɗauko sai ka fito da inda ya saba din dan a duniya a ce maka kai ma ka sani sannan akwai abin da yake watakila subutinsa baka da matsala da shi amma ɓangaren dalalarsa <coughs> yana cikin abubuwan da la yudraku mubasharatan basali kai tsaye ba za ka taho ka tunkari nassin ka ce ga abin da matsalar take nufi ba wataƙila sai kana da guziri na sanin athar da hadisai na ganin yadda matsalar ta gudana la'alla ma sai an tsallaka an tafi zuwa ga malaka ta iya istinbati wajen gane zahirin nasi da dalalatin nasi da ma yaktadi ilaihin nas wanda duk malamai sun san irin wannan kuma watakila malamin da ya yi gini akan wannan matsalar shi ma na kalto magana ya ta magabata kai kuma sai kake ganin cewa a ka a iya tunaninka ga abin da ya kawo da matsalar dalalar ta gairu qat'iyya tana da za ta iya yiwa tan ta yadu ta fuskanci can ta fuskanci can ta fuskanci ko kuma zama matsala ce da aka yi saɓani malamin ya zaɓi wani abu da ya fi nutsuwa da shi ya fatawa da shi ko ya yanke hukunci akai to kai kuma da ka tashi sai ka ce wai ƙarfin hali shine zaka dangwala zaka dungure wa malamin nan kai ko kuma ka ce zaka iya masa istidraki wanda yi wa malamai istidraki abu ne mai matuƙar wahala wallahi mai matukar wahala sai ka gama kura malejinka akan istidrakin sai ka ga maganar da suka tafi a kanta ba wata magana ce ba uwa ba ga ta nan a cikin littattafai na ilimi malamai sun yi magana a kai kai ne dai binciken ka ya takaita matuƙa gaya sai iya abin da kake kalla wannan kuma yana faruwa a matsaloli na imani da kuma matsaloli na furu na fiqhu da sauransu ma'ana fil usul wal furu to wani lokacin kuma shine kai karancin idrakin ka ne da abin da ya shafi karfin lura da sanin ma'ana su kuma suna da ƙarfin wannan abin sai suka ah, hango abin da ba gaba kamar misali yawanci malaman mu na zaure wallahi wani lokacin sai su zo su yi maka fassara sai su fassara maka kalma sai ka duba kamus sai ka kamar fassarar ba haka take ba amma in ka shiga cikin manyan yaltafan ma'ajim ka gama tattara mana sai karshe an je an dawo wannan kulasar da suka bayar dai ita ce hmm. saboda ka to ka taba malami sai fa ka shirya to za mu ji ita yadda ummu na aisha take da jara'a radiyallahu anha wajen iya gyara kuskure in ta gaba daidai ba ko da kwa kuskuren nan ya faɗo kan manya manyan sahabbai na manzo Allah sama za mu shiga cikin wa'annan mas'alolin a hankali a hankali mu ji irin yadda ummu na aisha ta yi istidraki akan wasu masail na addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ubakin sarki ya saka mana da alkhairi Allah ya azurta mu jara'a da kuma mutunta juna da mutunta na gaba da mu a duk halin da muka samu kanmu a rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu rashin kunya rashin ta ido sauraro tarihin na Aisha radiyallahu anha muka saurara tare da Sheikh Abubakar Abdulsalam Muhammad Gwali baban Tariq malami a tsangayar ilimin hadisi na makarantar Malam Aminu Kano da ke nan garin Kano limamin masallacin Juma'a na Alhaji Muhammad Mazaf wanda ya kama wannan zama halka ta goma sha biyu da muna cikin manaqib na Aisha radiyallahu anha lokaci ya yi dole mu dakata lallai wannan nasiha da malam ya a ƙarshen zama nasiha ce muhimmiya sosai da sosai malam wannan waki ya tabbatar duk wani wanda zai zamanto mai cin mutuncin mutane ko mai musu rashin kunya ba shi lokaci kaɗan ba shi lokaci kaɗan shi kansa yana nan a raye Allah ta'ala zai kawo waɗanda za su yi masa abin da zai tuna ya cewa shi ma abin da ya fi ba daidai ba ne darasi ne wanda yau da gobe ta tabbatar da shi ko da ba a karance ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu mutunta na gaba da mu da tausayin na ƙasa da mu a madadin kwamitin alhawariyun wanda suke ɗaukar nauyin kamun wannan shiri a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa shugaban shirin malam salisu idris ya kasai ni da na gabatar alkasim abdurrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kana lafiya yau malam yayi bako malam tsayib sani ya zo cikin wannan zaure ina roƙon Allah madaukakin sarki mai da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi